Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkanku da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci. A labarin yau da ɗimin dimi za ku ji cewa yanzu nan yan fashin daji sun sace mutane akan titin Kaduna zuwa Zaria. Mai sauraro gyara zama domin samun wannan labarin cikakkensa, amma kafin da Allah ka da kamanta, ka danna mana subscribe da like domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. rahotanni na cewa an kashe mutane da dama tare da sace wasu yayin da 'yan fashin daji suka buɗe wa matafiya wuta akan babbar hanyar kaduna zuwa zaria wannan lamari kuwa ya faru ne a ranar litinin nan da daddare jaridar dare Najeriya ta rawaito cewa maharan sun fara harbe-harben ne a daidai garin kofar gayan da ke kusa da birnin zaria da misalin karfe 8 wasu da suka shaida lamarin sun bayyana wa jaridar cewa 'yan bindigar sun buɗe wuta kan mai tsautsayi ne don su tashi hankalin matafiyan da yin garkuwa da su hakan tasa suka yi awon gaba da wasu zuwa cikin daji kafin isowar jami'an tsaro a cewar shaidan 'yan najeriya dai na ci gaba da zanga-zanga tare da sukar gwamnatin shugaba buhari suna masu zarginta da gazawa wajen dakile matsalar tsaro a yankin arewa maso yamma inda shugaban ya fito a makon da ya gabata wasu 'yan bindiga suka kona matafiya har mutum 23 a cikin motar bas a jihar sokoto abin da ya jawo bacin rai dai da zanga-zanga a shafukan zumunta gwamnatin ta buhari na cewa tana bakin kokarinta don shawo kan matsalar inda ta tura shugabannin tsaron kasar zuwa ziyarar gani da ido a jihohin Sokoto da Katsina Najeriya. To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen labarin namu ku kasance da mu domin samu labarai da mu da zarar sun faru. Hausa Time TV tana maraba da ku.